yanzu aka muna daren litinin ne daren uku ga watan zulqa'ada hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ce ma haka uka ce fa daren uku je ma to to daren uku ga watan zulqa'ada hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da biyu daidai wanda ya daidai da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuma in allah da shi ne kasat na ɗari bakwai da talatin da biyu daidaicin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi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 wadda malam albani ya kafa wannan garin Zariya kadai don ya cimma manufofin da da yake yi a wannan gani na Zariya da kuma da inda allah ya kai ta muna fatan allah da nufi kuma allah tsare idan ba manta ba muna cikin bukhari babu labai fil harbi babun da yake bayani game da mubaya'a lokacin yaƙi mun tattauna matsalolin da ke wannan da hadisan da ke cin wannan babi din kasancewar abin da ya shafi mubaya'a abin da shafi imama da khilafa da shugabanci yana da tarnaki ko kuma yana da an kuskura fahimta da yawa an cakuɗa abuwa kan haka ɗin haka kai mu ga wasu karatuka daga wasu littafai wajen tantance abin da ya shafi mu baya a ɗin nau'o'inta sigoginta sharuɗan ingancin mu baya a ɗin sharuɗan wanda za a yi mu baya a ɗin jama'a na fata an fahimci wannan abin sannan jiya maka karkare karatu kan cewa mutum ta yiwu ya ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa hukalaku. wanda annabi ke caman mata wa laysa fi unqihi bai'a mata mitatul jahiliya wanda di ya mutu ba wata mubai'a a wayansa in ya dai mutu aka ya mutuwa ta jahiliya babu shakka dan musulmi ji wannan lafazi zai girgiza shi kuma ta yi kai tunanin to yaya kai kenan yanzu ina waye za ka yi mubaya wa za ka yi caffa ina fata fahimci wannan abin muka ɗauko bayanai daga bakin malamai wanda suke mana bayani cewa a'a zahirin hadisin ba fa yadda kai ke kallon shi a karan farko yake nufi ba ana nufin idan ya zama cewa a wannan zamanin akwai imam ɗin akwai khalifa ɗin akwai amir ɗin sai ka kai tamarrudi kai kuruji a kansa ina fatan fahimta kai ƙidda wajibi ne kai masa da kana kallon wannan ba imami ba ne in kuma kai kana cin ahalul hal wal akad baka je kayan baya a ba saboda baka yadda da shugaban ba baka da shugabancin da musulmi suka tara akan shi ba to wannan kamun kai mutuwa irin kayan mutuwa irin ta jahiliya ina fatan fahimta sannan me ake nufi mutuwa in ta jahiliya ka zama kafiri a'a shi ma ba abin da ake nufi kenan ba mutuwar zama irin zaman da ake cewa zaman zaman yan marna zaman zubar gada babu wani jagoranci zaman da yake babu abin haka malamai suka fassara wannan hadisi din insha Allah ta'ala don haka kaga muke karfafa yan uwa ɗalibai su ringa bibiya a hankali tukuna har su fahimci yaya asalin abun ya malamai suka fassara lamarin Allah sa mu dace to je mana cikin fassara wannan ma'anar sai lokaci kure mana muna kan hadisin abdullahi dan umar da ya rawaito wancan hadisi din mata walaysa fi unuqi muka cewa shi kanshi abdullahi dan umar da ya rawaito hadisin a aikace ya fassara hadisin tunda ai zamani guda biyu da khalifofi ba a samu khalifa guda ɗaya ba in ba ku manta ba ga cikin sharuɗa na bai'a da muka karanta cewa sai ya zo mene bai'a ɗin mutum ɗaya ne ba mutane daban-daban ba ne ina fata mun fahimci wannan abun sai ya zama abdullahi dan bai kowa mu baya a tsakanin muawiya da ali tunda an samu rabba kai a wannan lokaci din haka lokacin abdullahi dan zubairu da abin nan yazidu da aka samu wannan eh, farq din nan ma bai mu baya ba sai da aka samu lokacin hassan ya sauka ya bawa sai na muawiya sannan ali ah, a wake da suna abdullahi dan warje mai baya haka nan sai lokacin da ya zama abdullahi dan zubairu ya rasu ko ko an ce an kashe shi mulki ya koma kan hannun ɗayan cikinsu suleiman kowai na manta daga cinsu sai ya aika mashi da mubaya'a cewa ga nashin baya ga kuma na 'ya'yan shi gaba da ka gano ashe ba wai sai an samu imami sannan wannan hadisi ke narkon azaba ki hawa kai in kuma kaki da gangan Allah samu dace to za mu ci gaba inda muka kwana jama'a ke ce fal abin nufi annal bai'ata hukumun shar'iyyun ita mubaya wani hukunci ne da shari'a ta tanada hukunci ne na shari'a lahu shuruɗun wa mawani'un akwai sharuɗa kamar da muka ji akwai mawani abinda ka hana a yi mubaya'a ɗin ja a shar'u biha wanda shari'a ta zo da haka ɗin famata ta haƙaƙat shuruɗu wan tafatil mawani'u wajabal hukumu wa illa fala duk sanda aka samu sharuɗa sun kammala sannan mawane ababen da ke hana abin ya tabbata kuma ya kaushi ma to ya zama wajibi hukunci ya tabbata kan sai an je mu baya din kenan idan kuma ba a samu shar'a sun tabbata ba ko ga shar'a din aka samu wani mani'i ya hana ina fatan fahimta to a na hukunci bai hau kan mutum ba na hau zakati ce irin wannan abin daidai ke misali kamar zakka fahiyar hiya rukunu thalith min arkanin islam ai kaga zakka ita ce rukuni na uku cikin rukunin addinin musulunci wa qad tawadda'a tawa'ada shari man lam yu'addiha bi ashaddi azab kuma Allah subhanahu wataala wanda ke kafa shari'a ya yi alkawari ga duk wanda bai ba da ita zakkar ba kuma yana da shi cewa zai sha mafificin azaba walakin hadal wa'id sai dai wannan alkawarin azaba da aka yi ga duk wanda bai yi zakka ba la ya kawo illa inda ma yamlikul insanul mal fihi zakat baya faruwa kan mutum sai in mutum ya mallaki zakat bai bane kenan ina fatan fahimta sai ce wa yaktamilun nisabu sannan kuma nisabi ya kammala summa yahulu alaihi alhawl sannan a samu shekara ta juya akan wannan dukiyar wa gairi zalika min shirot da wasu abubuwa na cikin sharuɗa din summa yamna'u zakata sannan a irin wannan ne in ya zama ya hana zakka to sannan wani abu zai hau kan shi ina fatan fahimta to a yadda za zama a ta zama dole akan ka sai in an samu shar'a sun cika babu wani abu in ka wani lokacin shine sai wannan hukunci hau kanka wa kadhalika huna malaci haka abin yake anan fa idza kana hunaka imamun shar'iyyun idan zama akwai wani imami na shari'a ina maimaita muku imami na shari'a don haka imami ko ko hakimi ne demokradiyya ba hakimin da shari'a ta kafa ba ne ba shi shari'a take magana ba jama'a kamata ku sani don daga cin makasudin wannan karatun da muke ina fatan fahimta wanda demokradiyya ta kafa ita demokradiyya ta kafa ɗanta ne nizamunta ne wannan hukuncin shi daban malamai sun bayani ya za a yi da ita demokradiyyar ma da kuma shiga cikin ta din malamai duk ba su bar abin kara zuba haka nan ba ina fatan fahimta amma ka samu imami shar'i hakimin shar'i to wannan kuma wajaba a yi mashi da'a a je a mashi bai'a kuma kun fahimta sai malam yake cewa wa dalika sai ce fa idza kana hunaka imamun shar'iyyun wamtana al-muslimu min al-bai'a ga imami shar'i ko hakimin shar'i sai musulmi da gangan ya bijire ki mu bai'a inda zalika ya kawo fil wa'id to a wannan lokacin ne zai auka cikin wannan narkon azaba da aka ce za a yi mutumin da yake bai'a alladhi nassa alaihi alhadis wanda hadisi ya tabbata akai malai ce wallahu a'lamu Allah mafi Allah madaukakin sarki shine wanda yafi kowa sani game da haƙiƙanin al'amara inji ash-sheikh Umar ash-sheikh Abdullah ibn Umar al-Dumaiji sai ya ƙara magana cewa وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله ta'ala an حديث an tambayi imam ahmad ibn hanbal allah kara masa yadda game da wannan hadithi man mata wa laysa fi unqihi bai'a wanda ya mutu babu bai'a a kansa mata mitatul jahiliya ko kuma ta wata fi man mata wa laysa lahu imamun duk wanda ya mutu ba shi da imami mata mitatul jahiliya ya mutu mutuwa ta jahiliya ana nufin akwai imami din da kai kaki sai malam yake cewa faƙala sai ahmad dan hanbali yake cewa a tadari mal imam kai da kake kawo wannan karatun ka san wa ake cewa imami wanda ya zama wajibi ka bi shi kai mai waya ya ce al'imamu alladhi ya jima'ul muslimuna alaihi imam da ake magana shi ne wanda musulmi za su taru a kan cewa sun yi da wannan imaminsu ne kulluhum ya ƙulu haza imamun wa haza ma'anahu kowanne cikin sai na ce to wannan shine imam wannan shine imam kowa ya san shi an yadda aka to wannan shine imami din wannan ba fassarar dauda ba ne wannan fassarar malamai magaba ahmad bin hanbali ina fata kun fahimci wani abin wannan karatu ka duba al-musulmi masayid imam ahmad al-khalil khallal ala samu dace to wannan su ne ƙarshen wannan tattaunawa tamu da nake so in kawo akan wannan waje insha Allah ta'ala game da haskakawa ga wannan abin sai ya zama kenan tambaya wai duk wannan tattaunawa da nayi me nake nufi da shi tukuna ina fatan fahimta kun fahimta amma kafin nan Allah ara mu lokaci na ce zan bambance mana tsari na demokuraɗiyya da tsari kuma na shari'a musulunci babu shakka akwai bambance-bambance masu yawa tsakanin a nizamun shar'i al-islami islami islami الإسلامي al ishtiraki ko kuma aljimhuri muluki wannan tsarurruka ne na siyasa na gudanar da hukunce-hukunce da tsarin dokoki da ake amfani da su a duniya kaga dai akwai mene tsari na shari'ar musulunci tana da nata na jan malamai sun rubuce rubuce da yau akan wannan littafin san duk littafi na fiƙi karanta cikin imam duk abin da muke kanta bukhari duk ma shine duk wannan tsari na musulunci ne sannan akwai littafai da aka ware musamman saboda waɗannan abubuwa din ina fatan fahimta to akwai kuma tsari na demokuraɗiyya nata tsarin daban-daban tsarin mulki da shugabanci da tsatsaran yadda za a yi rayuwa akwai na demokuraɗiyya da kuma ta tsara nata ina fatan fahimta tunda mu yanzu mun zama abu na demokuraɗiyya kaga kowa na jin ba zai jahilci ya tsarin ita na ta demokuraɗiyya ke ko da ke abin ya cakuɗe wa musulmi da yawa har sun kasa bambance tsarin musulunci tsarin demokuraɗiyya din ina fatan fahimta sannan akwai tsari na ishtirakiyya akwai tsari na kwaminisanci su ma da nasu mene tsare-tsaren yadda suke gudanar da siyasa da addini da zamantakewa da sauransu akwai nasu dokokin da nasu tsare-tsaren su ma wanda irin wannan demokradiyyar amerika na jagoranta ko kwamunisanci kuma fa wace ƙasa ce jagoranta kwamunisanci rasha ko ƙasar rasha ke jagoranta to ita ko china wace take yi eh ma suma da kwamunisanci ne da sikiran da irin wannan abubuwan ko to kuma akwai buziya su kuma yan buzanci wanda su a china akwai irin wanda suke wannan tsarin kuma da akwai kasashe da wannan abin su kuma suke bi to wa'annan ma faɗin manya-manyan tsare-tsare ake su a duniya ne waɗanda dukkansu sun sha bamban da junansu wanda musulmi musamman a hada ake ciki na da buƙatar ya san bambance-bambance tsakanin wa'annan abubuwa ɗin amma za mu taƙaita akan wa'annan duka dai sun sa za mu sun ce amma za mu taƙaita akan wani abubuwa ɗin musamman wasu saruƙe tsakanin demokuraɗiyya da musulunci suna ganin cewa a musulunci akwai zaɓar khalifa a demokuraɗiyya akwai zaɓar president ina fatan fahimci wani abin ko ba haka ba sannan kuma a musulunci akwai majalisar shura ko ba haka ba a kuma demokuraɗiyya akwai mene majalisar shura shi ma ko su ne mene representatives ko to kaga sai su ruɗe akan irin wani abu sannan kuma a musulunci akwai mene horiya za ce kuma a demokradiyya akwai mene horiya shi ma ina fatan fahimci wannan abin so wa'annan maganganu wa'in abubuwa suna ga cin abin da suke cakuɗe har ya zama wasu ma ba sa iya tantance menene shari'ar musulunci mecece da suna ganin demokradiyya ita ce musulunci musulunci akwai wanda ya rubuta littafi kan haka ma fa demokradiyya ce musulunci musulunci shine demokradiyya amma min khilal tafriq insha Allah kila abin ya bayyana ga musulmi dan mutum ya zama a cikin wayau a wayance hankalin shi a buɗe mu ɗauka tun daga mataki na farko tsari na demokrasi a siyasance wajen naɗa khalifa da tsarin siyasa da tsarin da naɗa khalifa ɗin yana da bambanci na farko tsarin siyasar demokradiyya idan muka lura cewa wajen naɗa shugaban ƙasa ya ake wajen zaɓin shugaban ƙasa shine mutane suke kafa shugaban ƙasa sannan kuma a wajen takarar shugaban ƙasar eh kowa na iya ko kowa na iya takara jack and harry kowa na iya takara in dai kai ɗan najeriya ne citizen ne ko kai ba amurke ne ko kai ɗan ƙasar da kake kawai tsarin demokradiyya kawai ka cancanci ka tsaya takara ya Allah mashayin giya ne kai babu shar'in cewa sai ka zama adali ina fatan fahimci wannan abin ba ka sallah ba wannan tsarin cewa ba ka sallah ba musulmi kai ba ka wannan tsarin ba wannan tsarin sharɗin musulunci cewa musulunci hankali adalci wane ne babu wannan tsare-tsaren a cikin tsarin mai da mutum shugaban ƙasa a tsarin demokuraɗiyya ina fatan fahimta amma a tsarin siyasa wajen zaɓen khalifa a musulunci to akwai sharuɗa wanda sun sha bamban hannu diga tsakanin da sharuɗa na demokuraɗiyya kaga a musulunci sai ya zama mutum ya zama musulmi kafiri ba zai zama ra'isu daula ba amma kaga mu a najeriya mun yi kafirai da yawa mun yi inzugu ba inzugu ba ironsi ko mun yi azukwe a matsayin shi na mene firaminista ne ko ne to mun yi azukwe sannan kuma mun zo mun yi gawan ina fatan fahimta bayan mun gawan mun yi wane kuma shonikan eh mun eh shonikan dai kafin obasanjo ko wayar ga ah, an yi obasanjo da farko tukuna eh obasanjo na biyu nake magana ashe to kaga obasanjo na farko aka yi shonikan shi ma ba musulmi ba ne muka yi kuma wane goodluck ebele jonathan kuma gowa musamman waye ma zai zama ba har yanzu ina fatan fahimta kuma a tsarin demokradiyya wannan halastaccen abu ne daidai ne ina fatan fahimci wannan abun amma a tsari nizami na musulunci sai ya zama dole ya zama musulmi ina fata kun fahimta to kaga akwai bambanci tun wajen fidda mene sawai zama eh, ra'isul daula sannan wannan tsarin na cewa kowa zai iya zama ɗan takara sannan a musulunci sai adali amma a tsari na demokuraɗiyya da tsari na kwamusanci sai adali ba sai adali mu mai muke kallo adali mutum mai kula da addini mai kuma muru'a da bai shan giya bai kaza bai kaza mu kuma a tsari na demokuraɗiyya don kana shan giya ba laifi da zai hana ka takara ba don kana zina da mata ba tsari ne zai hana ka takara a tsarin demokuraɗiyya ba ka kama hotel can sharaton ko hilton ka kama ɗaki titir da 'yan mata wannan zo su fita wannan bai daga cin azibi da disqualifying ɗinka daga zama dan takara a tsari na wa'annan tsare-tsaren amma musulunci aka samu ka da wannan abin to disqualified baka cancanci ka zama shugaba ba ina fatan fahimci wannan abin so da saurin tsatsa kaga akwai bambanci a wajen waye sannan waye ya tsara wanda ya zama shugaban ƙasan a demokuraɗiyya mutane suke dizainin ɗin yin zama amma a musulunci Allah ne wahayi ne Allah da manzansa suka tsari da zama Allah sa kuna bambanci akwai bambanci a wannan tafiya ɗin da wafinci fahimci wani abun ko to a tsarin wajen siyasar gudanar sannan kuma kan cinye lokaci don na so mu ƙara karatun ne kuma na gaba yana nema ya tsawo ina fatan fahimta a tsarin kuma musulunci idan aka ce ga khalifa shi wannan khalifa is forever har sai ya mutu ne sai in wani abu zai sa a da shi ya faru shi shine mene ridda ina fatan fahimta amma dan wani abu ya faɗo da abin nan sai in ridda ko ya makanci ya gurgunce ba zai iya ba shi ma sai in ba zai iya ba da sauransu wannan abubuwa din shi kuma tsarin demokuraɗiyya da ma kiristanci da su haifa yana da time akwai lokaci shekara hudu ka ƙara hudu shikenan ka gama duk iyaka ka sauka ina fatan fahimta babu ƙari kaga akwai bambanci tsakanin wannan abin sannan a tsarin siyasar musulunci babu tamarrudi da khuruji akan hukam amma tsarin demokradiyya fa wannan halas yana ga cikin basic abubuwa ma na demokradiyya ina fatan fahimci wani abu so a tsarkar siyasa wajen fidda suwa za su yi wani abun to akwai sannan kuma hatta wajen majalisar shura a musulunci a ba wanda ce wannan kujerar dindindin ne ina fatan fahimta shi wanda aka sa tun farko dama sai an sa halin shi ma mujtahidi tukuna ina in an sa kuma ya san su waye suka cancanta zama ahalul shura din ina fatan fahimta sannan su kuma ba famanan bane in aka zo aka zauna aka yi bukata ta taso shikenan sai a ce to shi kenan mai wa kuma gobe suwa na za a kaza suwa na kaza ku je ku dauki kasa din mala albani mai suna demokradiya ya filla filla da wannan matsala din ina ba amma shi wannan kuma ko shugaban kasa bai isa cire rep ba bai da ikon cire shi saboda ba tsar ba mutane suka kai shugaban kasa shi ma mutane suka kai shi to da sauran wasu abubuwa da suke da yawa sannan wannan nahiya siyasiya kenan nahiya iktisadiyya a tsarin musulunci ya sha da tsarin da ba na musulunci ba a tsarin musulunci al-iktisad yana da ka'idoji da sharuɗa a cikin shi na farko a iktisadi na musulunci ba a yi da zalunci ba ba a da kalo-kalo ba ba a yi da damfara ba ba a yi da tara kuɗi da kuɗin sata ba ina fatan fahimta da dai saurin ƙuyud wanda lokaci ba zai ba mu tattauna su ba amma a tsari iktisadi na demokuraɗiyya da sauransu to su kuma akwai wa'annan tsare-tsaren caca halas ce a tsarin demokuraɗiyya haka ne ko ba haka ba ne ba caca halas ne a tsari na demokuraɗiyya a tsarin demokuraɗiyya cin riba halas ne ka aje kuɗinka mutum zo ci bashi ka ninninka mashi shi dai ya zo ko to shi kenan a tsarin demokuraɗiyya ya halasta bai ci haram ba ina fatan fahimta sannan ka yi wa yau ka yi wa yau ka tara kuɗin haram in dai an ganka da su shi kenan ka yi fari in ka iya in ka iya najeriyanci ko ka iya demokuraɗiyanci to a tsarin tattalin siyasa na kuɗin mu a cikin musulunci akwai maganar tausayi a wajen ba da bashi sai da aka ce ka tausaya in ka ba mutum bashi sai zama ya zo lokaci ba zai iya ba to ba ninka masa za a yi ba za a ce to Allah ya baka abin biya ne kai mai wadata din annabi ya ce kuma idan kai haka wannan kuɗin da ya kasa biya duk kullun sai an baka ladan wannan kuɗin in kana bin shi naira dubu ɗari sai zo ce wallahi ban samu ba sai ka ce Allah ya bada amma da an samu adawa mana da shi duk ƙarin kwana ɗaya sadakar dubu ɗari ce saboda mene wa in kana zo usratin fa nadhiratun ila maisara akwai tsarin kula da harkar abin nan sannan ba a yadda da cin riba ba ba a yadda da fara ba a tsarin musulunci ba da kai algus ba amma a tsarin siyasar siyasa za a algus ba wata matsala ba ce wannan abin in dai kana gani ka siya so a tsarin tattalin arziki jama'a akwai wannan sannan a tsarin tattalin arziki na musulunci idan aka samu kuɗi a ƙasa to na mutanen ƙasar ne gaba ɗaya allahu akbar ku je ku kanta sai tarihin sayyidina abubakar da kuma sayyidina umar da usman da khalifa su habbanul abbas da banul umayya ku je kallon da aka rarraba kuɗaɗen da ake samu a tattalin arziki an samu kuɗi na dukkan al'umma ne ba wasu elite da ake cewa su ke da wannan kuɗin ku duba abin da malam wannan tsohon ministan kuɗi ɗin nan wanda ya sarauta kano aka cire shi sanusi lami da sanusi yake faɗa cewa 'yan majalisu suna kwashe 25% na kuɗin najeriya gaba ɗaya ba ka ce ba 25% na kuɗin najeriya gaba ɗaya su waɗannan 'yan tsirarun su ke morar wannan kuɗin sauran mutane kuma fa ko oho to a musunci ba haka ake yi ba a musuncin ka hau kujera ba wani babaki ne ake da kujerar ba hasali kudin na ɗuma ne Allah ya ɗora hannunka ne ka raba masu kowa ya samu haka magabata suke in sun samu sai kowa ya samu to kaga akwai bambanci wajen tattalin arziki ɗin ma da abin nan sannan a tattalin arzikin musulunci ba a da sai da kayan haramun ba ba za ka sai da giya ba ba za ka sai da wiwi ba ba za ka sai da ƙwaya ba yanzu duk wayannan 'ya'yan fulani da ke sace-sace a daji 'ya'yan danginmu fulani ko ba haka ba da ke sata mutane a daji da wancan 'yan boko haramun kaga da ke ba iktisadi ne islami ba wasu sun mai da hanyar samun kuɗi su ɗau makami su je su siyar su sannan wannan kuma shikenan suna sai masa ɗin ko da ke shirya amma suna da hanyar suke fita amma ana supply ɗin mene kwaya ana masu flat din totalin ana masu me abin nan wannan abu ɗan matsalan da ake sha hmm? mene baliyan sunanta ko yawwa me sa mutum ta aikin nan za ga suna ta sai da abin nan abin ina yawwa to duk wa'annan ƙwayin kaga a najeriya da za a iya sai da su to a tattalin arziki ba a sai da ba daka sai da kan da zai haifar da maye ba ko kuma da sauran iyaye sauran irin su haka jama'a na fata kun fahimci wannan abin sannan a musulunci a nan a tattalin arzikin ƙasa za ka yi buɗe hotel ka aje mata a ringa zuwa ana zina su ana ba bada kuɗi matuƙa kana da lasisi ba haram bane a Najeriya a demokradiyya amma musulunci wannan ba daidai ba ne ba a cikin wannan ba so nizamul islam al-iqtisadi ya sha bamban da abin nan yadda ke nizamul

anya ni ban san cikakken tsarin da ƙasar saudiya take amma dai zahir abin san suna bin shari'a musulunci ne a aƙidance suna bin shari'a musulunci ne Kafin abin a hukunce hukuncensu suna bin shari'a musulunci ne don haka gwamnati ce islamiyya ƙasar saudiya sai dai ba khilafa ba ce mulukiya ce an fahimta ko tsarin da suke bi na musulunci ne amma wajen tafi da kalifan mulukiya ce suke tafiya a kai gadon sarauta to shi ne mulukiya Allah samu dace so na guje sannan kuma daga cikin bambance mutum muke da su shine akwai ar-ra'ayi wal hurriyatur ra'ayi tsarin musulunci na da bambanci a wajen tsarin dimokuraɗiyya wajen ra'ayi da kuma horiyya na ra'ayi kaga tsarin musulunci ya ba da ra'ayi ka bayyana da abin da ke zuciyarka amma da limit ka bayyanar da abin da yake idan ya zama bai ci karo da karance-karancen addinin musulunci ba za ka iya bayyana da ra'ayinka misali kaga cewa ana hanya wanda na kamata a fidda hanya daga tun jin nan ta bulla waje kaza ka za ka samu khalifa ka kawo wannan shawara ka ba da ra'ayinka ko kuma kana wata matsala za ka samu imam ka kawo ra'ayinka ka ba da shawara akan wani abin kana ra'ayi. aka tambaye ka faɗi ra'ayinka abin da kake fahimta wanda kadai zai zama maslaha ga al'umma a tsarin musulunci a kowane abin shi sa da manzan Allah zai je jihadi aka tafi ya ce Uhud za mu fita yakin Uhud mu fita ne ko ko mu tsaya a gari wannan kowa ya bada nashi ra'ayi ha aka samu matsaya guda ɗaya ina fatan fahimta yakin badar an tattauna so akwai tuntuɓa a bada ra'ayi a musulunci to amma su a hurriyar ra'ayi a wajen tsarin da ba na musulunci musamman demokuraɗiyya hurriya ta ra'ayi shine mene kana da ra'ayi kana da hurriya ka yi dukkan addinin da kake so ina fatan fahimta a tsarin demokuraɗiyya a tsarin kwaminisanci kana iya zama kana musulmi yau ka koma bai hude wannan tsarin ya halasta maka da wani abu ba yi kowa kuskure ba a ba za musulunci kuma ba a da wannan ra'ayin ba dole ne in kana musulmi ka ci gaba da zama musulmi idan ka canza ra'ayi man baddala dinahu faqtuluhu wannan tsarin musulunci zo da shi kenan ina fatan fahimta a ra'ayi a tsarin musulunci ba a yadda ka bayyana da su ba amma tsari na demokuraɗiyya marakisanci da wane ne su kuma ya halasta ka bayyana da su da haka akwai ƙasashen da ya halasta ka yawo tsirara ra'ayinka ne abinda ka zaɓa kenan za ka iya yawo mene tsirara sannan za ka iya zuwa a ra'ayi nasu na nasu ɗin har wane ne ka haifar ka yi maganganu za su haifar da matsala a cikin ƙasa kamar da mandi kanu yake ya bayyana ra'ayinsa ya ce mutane sai at home wannan eh, tsarin da ya ya bashi lafiya na kan ya bashi dama na ga wata firar da wata ba amerika ce ko tana firar buhari wai dan me zai dannewa wa'annan ra'ayinsu ba su da ra'ayi su zanga-zanga sai kaza su faɗi ra'ayinsu shi kuma ya faɗi ra'ayin shi an ce dan me ya laifi shi kuma inda gane ita kanta demokradiyya akwai tabka da wara kenan akwai ra'ayoyin da an yarda da su akwai wanda kuma ba a da su ba idan musulmi ya ce ina da ra'ayi kaza ga right ina ga hurriyata shine ina so shari'ar musulunci ta jagorance ni sai a ce bai da wannan ra'ayi ko ba haka bane ba idan kuma wani ya zo faɗe ce shi kafirci sabo zai kaza kaza ce yes sai ka kana da ra'ayi kudu wannan double standard ko ba kullu ba nan muka ce muna son Leriman bakore ce yana son shari'ar musulunci ya gabatar da shi kakka ga bala'in da ya fuskanta a rayuwa ina fatan fahimta tare da constitution din da ake bi a Najeriya mai tattalin wannan abu amma ji bala'in da har daga baya ba ba daina mai sharri ba yarin ya je misira ya auro ba fa yan najeriya ya aura fa ya auro a misira ya yan shekara goma sha ku zabgegiya sai da aka zo aka yi mai tirjara da menene kaza kaza banda mutane musulmi sun tsaya kai ba laifin komai saboda ya ce shari'a amma fa ga wasu suna da awar ra'ayin maɗugo a masu ƙungiyar su rijista a halatta da ta majalisa sun kai suna cewa a masu rijista su 'yan maɗugo ne mace ta auri mace a masu rijista namiji auri namiji ai eh, eh, yawa to kuna ra'ayi a tafa masu kun san ra'ayi ɗinku shi kuma can da ya ce yana so ya ba Allah ya bi dokokin ce a kai baka da right look at this standard ku duba standard double standard ake rike da shi a cikin tsari na kai zaka ga cewa wani makirci ne ba wani tsari bane ko ake tafiya kan shi to fata kun fanci wannan abun yau idan ku ce kun haɗa ƙungiyar al'amuru bil ma'arufi wa nahar munkar ku je ku shiga ku yi kaza ku yi wa'azi ku kaza sai a ce za ku zama 'yan ta'adda idan kuma suka haɗa ƙungiya ta 'yan ƙwallo ko ta mashaya giya sai a ce kawai su je su nemi rubuta su san process ne kawai amma halas ne a Najeriya ina fatan fahimta sai su yi abin su lafiya sai ka gama ana kawo masu taimako da kasashen waje ina fatan fahimta so a tsari da musulunci ba a bar mutum kowa ya fitar da ra'ayinsa ba Allah cewa la Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima bayyana da mun abu bai halarsa ba sai in an zalunce ka shi ma da dai abin da aka maka na zalunci ina fatan fahimta don haka muna da a tsarin musulunci akwai bambanci tsakanin bayyanar da ra'ayi da yanci da kuma tsarin da suke da shi ina fatan fahimta Profesa Abu Rafiu ke ba mu labari cewa wai suna karatu a jami'a a lokacin yana doktor ina jin a jamani kenan suna lacca fa suna lacca kawai shi kenan sai wani student ya zo masa tsirara zindir zindir abin shi kawai ya shigo aji sai ɗalibai suka kalle shi har da malamin sai ce aya kuke kallo na in ya ga dama da sai kai su kotu ya ce sun mai kallon da bai mai daɗi ba ya bayyana da ra'ayin shi akwai wannan tsarin da a tare tare su lecturer sai ce a ah, ba wani abu ne muna dai roƙonka arziki ne ko ɗan gaban ka ɗan ko ɗan kamfai ka sa ca ya ɗauka za a yi aka ce babu dole kana da right to a musulunci babu wannan right ɗin a musulunci babu wannan right ɗin ina fatan fahimta da aka sai da shi ne aka lalbe shi ne je ɗan sawo ɗan kamfai ɗin ya dawo aji kaga za ka iya zuwa tsarin su kai a matsayin laccara kana laccarin yaro da budurwa suna tsotsar bakinsu kuma ba baka zaka magana ba kuma right ɗinsu ne to kaga wannan musulunci yana da bambanci da right ɗin sosai su kuma da suke da wannan right ɗin ka auna ka je ka ga wani bala'i suke ciki a rayuwarsu a can ƙasashen me ya haifar masu ya haifar masu da 'ya'yan da ba iyaye 'ya'yan shegu suna fama da su ya haifar masu da mene zama a gidaje ga lotayi a titi kuna ji ana homeless mu ba mu da homeless ma da yawa a Najeriya da wahala ka samu mutumin da ba a gidan da yake kwana ko da zauren wasu ne amma ka je America ka gani uwar demokuraɗiyya ka je ka samu wanda suke kwana a titi in aka gaya ma adadin waɗannan mutane hankalin ka siya tashi su ake cewa homeless a America suna nan kuma begas ne mutum zai kwana gidan shi shine wannan yan leda bagin tarke hannun shi ku bincika ku je ku yi gogulin ku gani za ga bidiyon su da komai da komai ga sana wannan jaka ita ce abin nan gidan shi a nan zai ku ingari ya waye ya je gidan wanka na, kudi kuɗi in yana da shi ya biya ya yi wanka sannan ya fito ya ɗan zauna ya ɗan kafa takardar shi help me shikenan ya zauna ana ba shi sadaka saboda mugun zalunci an sa an yi wani irin kashin dankali arzikin wasu ke ja kawai wasu na wahala a cikin kasar ina fatan fahimta saboda tsabar bayanar da ra'ayi ga yadda ya masu masifa su ma suna nan wasu suna tunani a su yi da wannan masifa da take faruwa saboda ra'ayi ya zama matansu ba sa haihuwa sai tsofaffi suka yi yawa shi yasa yanzu an sa kuɗi amerika an sa kuɗi a jamani an sa kuɗi har china man ta da kafa ƙara haihuwa in ba ku da labari kuna labari yau to duk sun ƙara wai yanzu suka gane cewa wai sun kansu bala'i to kaga musulunci babu wannan tsarin cewa wai ka ce ya kaza zan aura zan haifa amma demokradiyya akwai right ɗin kai haka din ka ce hmm, ni da ɗaya kawai ishe ni sai ɗan haɗa ɗan kare na da ikken wata shikenan sun ishe ni <laughs> ina fata an fahimta ko ba ka ke ba miliyon da ka tara fa ka ce no no kawai kawai na ba da na ba da su ga wannan kyanwar ai ta ci da ita duk a tsarin su akwai wannan tsarin amma musulunci babu wannan tsarin Allah yana da tsarin da ya sa akan dukiyar da ka mallaka kai kanka dukiyar da kake da ita akwai tsarin musulunci akan ta ina fatan fahimci wani abu to kai in ban da haukar demokaradiyya mala a ce wo mutum ya tara miliyon kuɗi wasu cewa baro kare kuma ai ta ci da karan nan kuɗin nan in ban da hauka ga mutane ga homeless da baku labari suna suna yawo suna begin da tuta sun sa kwalaye suna zaune a rana suna wahala ana haɗa kai da su ana ta'addanci su ma can suna da fama da ta'addancin sai dai sun rike midiya ne shi sa ba kwaji suna fama da ta'addanci su ma amma midiya tana hannun suwaye sai abbas ga dama ku ji sannan za ku ji sauƙinta ne ma da aka samu intanet ake bincike sai ne za ka ganin wasu abubuwa amma in aka tashi nuno maka garin sai a maka los angeles ta asalin birnin sai ga kyala ce ka amma suna da kyau ba za maka inda kwata take ba ba nuna maka inda bola take ba ba nuna maka inda wasu suke kawai suke suna katsal gasu nan ba duk ba nuna maka wani abubuwan ba musulmi kanmu ya waye tsakanin da Allah cikin wannan furuk da muke tafiya akan su wanne tsari ne ya fi dacewa da rayuwar dan adam tsarin musulunci ba dacewa da dan adam don haka muke kira har turawan amerika da na ingila da na faransa da na germany su zo su kwaikwayi su zo su aje tsarin kafirci da suke na demokuraɗiyya su ɗauko tsarin musulunci su zo su da su gani su ga in ba su ba daga cikin matsalolin suke rayuwa da su ba duka wani abu za su faru dr nasir ulwan a cikin mukaddimarsa ta ah, tarbiyatul auladi ya kawo sun maganganu daga wasu manya-manyan arnan duniya da manyan manyan shugabannin WHO ba WHO ba abin nan majalisar ɗinkin duniya mai sunanta ne United World abin nan yawa manyan manyan suna cewa wannan kayane da duniya ta cika da shi suke cewa wallahi da mutumin na laraba na da rai yana kashin gida yana shan shayi zai dukkan matsalar duniya ku ɗauki littafin sunan shi tarbiyatul arafi islam ya yi kaito dukkan wannan maganin da suka ma'ana suna fa annabi Muhammad kenan cewa da yana nan yana shan shayi zai ce ayi kaza ayi kaza daga nan duk an warware matsalar duniya ina ba ta fahimci wannan abu kuma har yanzu sun haka abin ke faruwa ka ce ai apply ɗin dokoki da tsare tsare musulunci ga ba a zauna lafiya ba idan wani dan iska ya fito tsirara a mai dukkan tsaye a shi gidan yari shekara biyu kaga dan waye wani shege zai sake zuwa tsirara to yana da right ina fatan fahimta wana wani hargitsa kasa ta hanyar magana ka duba wanda ke stay at home haka kurin wani ya shiga daga ya shiga media kawai ya dubo su adadin yankin ƙasa kamar ta Najeriya ya ce kowa ya zauna a gida sai aka ce wai yana da right to yana da right su sauran masu kasuwanci da kai kuma da aka nasu su ma ba su da right kuma kenan ku duba double standard fa ba su da rice ɗauki kaya su kai inugu su siyar ba su da rice ɗauki kaya su kai shi fatakwal ko aba ko su wuce su kasa zauna masu jina jidalta ba su da right su yi wani abu babu right na movement ce nake isa fundamental human right ake da shi shine mene right of movement fundamental ne duk duniya ne wannan cewa kana da ikon ka tashi daga nan ka je nan wajen akwai right na possession ne kuka mallaki komai a cikin kundin ma amma wannan ya sa ya hana amma wai da shugaban kasa ya ce to tun da ba sa jin yaran da ake masa na bayanin sulhu za a masu yaran da suke ji kai ka jan ɗauko bala'i in su suna da rasi wancan abin su hana mutane zama lafiya su kashe mutane duk a cikin raɗinsu ne yanzu wanda ya ce za a masu yaran da suke ji sai a ce shi bai da rai sannan kuma a turo turawa daga kasashen turawa wai zo su buhari tambaya me yasa yake wannan me wannan magana take nufi wannan ai akwai genocide za a ma'alam akwai kanshin kare dangi su kuma wancan da suke kashe hausawa yan arewa da ke can garin da masu su kuma ba genocide bane su ma kuma ji gudu wannan irin double standard da ake samu a cikin wannan abubuwa din har da cire shi a a cikin tsarin twitter ko to sai dai da yake tsohon sojani shi ma ya masu daidai la jahalan ahadun alaina ko fa na jahala fauka jahal jahilina eh kada wani mana wuta bi mai wadda ta fi tashi to su ma an cire sun suke begin da Allah mai da su ba tiwuta a Najeriya ko kuna yi an dawo da ita to kyau dai a wata bi haka yes shekara ɗaya ko haka ya ce ko ina ma dai za a shekaras very good to abin da kamata ake nan malam ƙasa kawai mu zauna ba mu abuwa wallahi dinsa ka zama ka dogar gurin ka shiga uku shugaban masu sa shugaban twitter din eh, shugaban yada labarai na duka ina na duka kasas nigeria eh, da wani dan kudancin kasa ne amma yanzu to yanzu biliyan ne suke asara naira miliyan ne suke asara daga lokacin biliyan ko miliyan daya kullum biliyan daya lalewa waye ne wayan nan to ku duba to sakamakon wannan statement ku duba fa yanzu yan kudu sun tashi zanga-zanga kaza da kaza sun hana zaune sun hana kasa kaza wai musabbahat basbo me bahare wanda zama zai tafi dole ina fatan fanci wannan abin me ya yi masu wanda ya tafi dole bai ba su haƙoƙinsu ba ne ba a masa ayyuka ba ne hasali mutane wasu na cewa tun da ni ban je kudu ba tun wani lokacin cewa sun fi mu wannan ayyuka ma da ake yi ala'aita halin za ga cewa kula a kan maganar ra'ayi kawai da ake da shi za ga cewa muna da bambanci da ga su kuma karya ne ra'ayin akwai wanda ake so ya bayyana da nashi akwai wanda ba a so bayyana sai a danne shi amma a musulunci mutane sawasiya daidai suke gaba ɗaya wannan abun ba wani wannan a ware wannan wani a bar wannan a musulunci ba wannan tsarin bayyana da ari a ce wani wannan an bashi wani ba a bashi ba to dogon zance ne wa'annan dukkan su wa'annan kowace nukuɗa guda ɗaya tana buƙatar mahadara ne mai zaman kanta inda za a samu dama Allah su kyauta Allah samu kyauta sai al-ijtima'iyya sannan akwai bambanci tsakanin tsarin musulunci nizamul islami eh da kuma babi mai ne nizamin gari islami al zamantakewa a zamantakewa kaga a tsarin musulunci to akwai yadda bai halasta ba akwai abubuwan zamantakewa misali a tsarin musulunci akwai tsarin wanda za ka aura akwai wanda ba za ka aura ba su kuma kawai kowa za ka aura yanzu musulmi zai zo auro arniya wanda musulunci ya bada kirista kenan amma bai bada tsari mene ba wanda ba musulmi auro musulma ba ina fatan fahimta a tsarin ijtima'iyya na musulunci ba a yadda wani ya zo ya zauna cikin anguwa ko bai kawo muku banna ko bid'a ko fasikanci ba a yadda da wannan ba idan wani ya zo zai bude muku gidan kwallo anguwa ku a musulunci za a kai shi kara kuma za a soki gidan kwallon amma zai yana zuwa ya shi kenan in ka je kai ƙara shi ma ka shiga uku kai ma dan ka taka dokar ƙasa to ijtima'i a wani abu sannan abu na gaba nake so in kore mana shine masdar masdar na tashri ina ake samun shi su a tsarin demokradiyya masdar su ne suwa ne su ne mutane people shi za ke ce ne me definition na democracy government eh government by from the people ko by the people for the people gwamnati ce wadda mutane suka kawo ta suka kera ta don masu hidima ita wannan to kaga wannan ya sha da masdar shi a musulunci masdar na dukkan al'amura shine alwahayul ilahi shine qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamyi za ka gane bambanci a'na wajen Allah da manzansa ba za su kuskure ba amma 'yan adam za su tara su kuskure musamman kuma a wajen su 'yan demokuraɗiyar da sanci waɗanda suka fi wasu suke da abin da majority carry the board mu kuma Allah ce mana inna walakin akthar nasi la ya'lamuna la ya kaza la ga sanar da yawa mafi mutane ba dan haka a musulunci ba a kallon wani menene Allah ce manzo Allah ce shine masdarin tashiri a cikin wannan abu wannan a guje wannan yan bambance bambancen da ke tsakanin tsari na musulunci da tsari na wanda ba na musulunci ba kuma malamai suke fada ku je ku duba eh, majmu'ul fatawa na lajinsu da'ima haka na malam uthaymin gaba ɗaya suka ce dukkan wani tsarin da ya saba tsarin musulunci to ba kafirci ne wannan tsarin ba musulunci ba ne ina fatan fahimta sai aka tabe su za a yi da muka tsinci kama irin ce suka ce to a za a shiga ne za ku shiga cikin tsarin ne tunda ba ku da ikon canza shi sai ku shigar da mun ku haifar da canjin zai haifar da khilafa islamiyya da haka muke cewa mutane su shiga tsarin siyasa ka shiga pdp ka shiga apc ka shiga wacece mai zakara duk kowa ya je shiga amma ka san da mai shirin ka shiga in an je mafi karanci ba za ka hana ɓanna gaba ɗaya ba to ka rage mata gudu to amma abin da ke ba mu takaici 'yan siyasanmu za ga ba da wannan marfa suke zuwa ba kawai in dai ana ba su kuɗi sitting allowance wane ne constituency project wane ana ba sai ka ji shiru madadin in an zo da abin da zai cuci yan uwan shi musulmi ko mutane yankin shi ya shi magana ba za a yi magana ba ba kwarewa a cikin lamura din ka duba ka ganda abin ke faruwa yanzu ana ta kashe mutanen mu a kudu an zo ana ta wannan abin me aka yi an yi shiru mu kuma nan saboda musulunci kamar da mutane suke cewa saboda musulunci nan mun zaunar da su lafiya mun ba su gida mun ba su katifa mun ba su abinci suna ta ci lafiya lau to mu kaddara mu ba za mu zama mahaukata irinsu ba amma sai mu zama masu hankali da ilimi ko ina 'yan majalisunmu ina sanatoci me yasa ba su ɗauki kes din su kai majalisa ba dan me ake wani abu a kamo ai akwai kyamarori da aka kama a zakulo masu wa'annan abubuwa din. ina wa'yan waɗannan mutane da ke ta da wannan tsaye a nemo su zo me yasa muka ji shiru akan matsalas a kamo wanda suke duk a bi su ai za a yi wallahi ba a ga dama a kamo su bane a kamo su a gurfanar da su kun kashe mutane hukuncin ku shine kisa a kashe su su ma ina mata mai kun kona dukiya to sai kun biya property da kuka destroy to amma yan majalisun sun yi shiru na to ka gani sai dai an zauna in wani cikin su ya je ya so mota ta miliyan 100 ta kullun kullun gurba da ta kashe shi sai a can a zo majalisa to a zauna eh, wallahi mutumin kirki a zauna to a shiru na minti daya to Allah jama'a shiru na minti daya amfani mai zai wa mutum shi dai wanda ya shirin ba zai mai amfani wanda aka yi shirin kuma ba zai mai amfani ko ba zai mai amfani <laughs> ko ba ka suke ba eh, shiru na minti daya sannan sai a hura mai algetar najeriya to <laughs> <laughs> mutum na can suna karo da su munkar da nakiru kake mai wata algaita <laughs> kai ga zan munkar da nakiru bane kenan ko ba ka ba so abinda malamai suka ce shine wannan tsarin kafirci ne amma musulmi ya halasta su shige shi ba don komai ba saboda su kawo canji ko dai sa na gaba ɗaya ko kuma su rige mata gudu wannan irin fatawar da da yawa matasan musulunci suka fada cikin kasa fahimtar ta sai kai kunnan ƙoshe guga malankai yana ga cin abin da ya mana da matsaloli a Najeriya da wajen Najeriya da sauran wurare sai zama makiya addinin musulunci na hakika sun ɗauke sun zama matsani na takawa zuwa ga arguza addini arguza al'umma arguza tattalin arziki a hana kasa zama lafiya ina fata an fahimci wannan abin don haka wannan shine hukuncin kuma don haka muna cewa mutane su shiga siyasa amma mutanen da suke da manufa da focus a ciki ba kowanne da ke son ya samu kuɗi ba ya zo ya baka fassa in yar mu kuɗi kawai shi za ku zaɓa wannan wannan wani lokaci za mu haɗa da ku aka wannan matsala insha Allah ta'ala makasudin wannan dogayen bayanai da muka yi tun kasar na shekarun jiya ko wancan mako da aka yi makasudi yana kan mutane guda uku ne na farko alkhawarij waɗanda suke da ra'ayin khawarijawa wannan bayanan namu duka suna a kansu ne na farko na farko kenan na biyu akwai almadakhila wannan bayanin naƙadi ne da bayanai game da wasu al'umma masu na madakhila sannan kuma almadaniyuna westernant wanda suke da ra'ayin zamananci wanda suke ganin yan abun nan wannan ra'ayi wannan muhadara ko wannan katika namu yana fuskanta wa'annan mutane da amsa gare su ne na farko wa'annan mutane da ake kallon su muke cewa da su khawarijawa waɗanda suna nan da sunaye kala-kala su ne 'yan taliban su kuma 'yan isis su ne kuma 'yan boko haram a nan najeriya su 'yan shabab waɗanda suke wannan abubuwa mun ce masa da haka ne duk da suna da bambanci akan wata akan aqidu da su da kawaraji hakika ne a wasu wurare amma sun tarayya akan wasu abubuwa shine kafirta wanda bai da da ra'ayinsa ba da kafirta al'ummar musulmi gaba daya su sani wayannan mutane suka je suka tara suka ce su ne a'imma suka ce amir ko wane ne ko khalifa ko wani suna suka ba su wayannan mutane suka a musulunce ba khalifofi bane sannan mubai'a da suka yi masa bata yi ba ba bai'a ce sai iya ba tunda mun gabatar da shurut na bai'a da sharut na mubaya su gane wannan kuskure su ɗauki wannan karatuka su ɗauki littafin su karanta su gani wannan abu suka ba a musulunci yake ba da haka wani abu ne fauda suka kawai ina fatan fahimta to mu yanzu za mu zauna ana kafirci kai mara hankali annabi shekarar shi nawa a maka ba ko gwamnati a lokacin ba su waye shugaban gwamnatin da annabi ya rayuwa da su a maka ce nake maguzawa ne mushrikai su abu jahal su abu lahabi ko ba su bane manzo Allah ai tunda bai samu dama canji bai da iko haka ko ya zauna a wannan lokacin amma bai fasa musuluncin shi ba to musamman mu irin kasashen da muke da shi da aka baka dama kai addinin ka ka tallata wanda ma bai da addinin ya kirkiro yana dama ya kirkiro yau kuma ya kada mai kararawa ko ba ka bane ba yau fa kaga dama ka ce kai bautar biro za a ringa shi ne allah ma a najeriya an baka halacin haka ka tallata to mu ne muka zauna muka yi shiru muka yi motsi har aka samu wannan matsaloli din madadin matasa su haƙura to ya za su yaɗa addinin musulunci a wannan halin da ake ciki su bi hanyoyi daban-daban da aka halarta musu su ta kai musulunci su kuma su ta yaɗa addinin musulunci din da haka abin da muke cewa wannan bai'a da aka wannan a'imma din da su da ita bai adin da su wannan da aka sa din dukkansu ba a tsarin musulunci aka yi ba ballantana kuma abin da ya rizurta zuwa ga kafarta al'ummar musulmi gaba daya ina fatan fahimta to ya zami abin da malamai suka ce a halin da ake shine a tasfiya wa tarbiya abin ke kan mu musulmi shine mene mu tsaya mu tace addini ga gurbata da shirkoki da bidu'o'i da aka kawo sannan kuma mai ƙoƙari ƙware da gaske wajen kau da munkarat da suke cin al'umma da gyara halaye da koyar da ibadu irin da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi karan farko abin da ke kanmu kenan amma mutum ka iya cewa yana yana inkoron shari'a musulunci amma bai iya alwala ba yana yunkurin a ce a shari'a musulunci amma bai iya sallah ba bai iya kaza bai iya kaza ba to kaga shi ma shari'a musulunci ta hukunci akan shi kenan shi ma na fata kun fahimci wannan abun wannan shine abin da muke karon na farko wannan yana ga cikin mutane muka tunkara da wannan magana wannan na gaba su ne almadakhila almadakhila wasu al'umma ne aka same su suna dangata kansu zuwa ga rabi ibn abdulhadi almadakhili wani babban malami ne a ƙasar saudiya wanda suke danganta kansu zuwa gare shi wanda babu shakka ya ba da contribution wajen yaɗa irin wannan ra'ayin da za ku zo ku jin ga muku dinnan insha Allah ta'ala amma kuma daga baya da kanshi kuma ya zo yana raddin abubuwan da su wanda suka koyi karatun a hakanin shi suke yana raddin cewa dan me suke wani abubuwa din shi ma yana ja in ja da su na ji bidiyon shi wannan cewa bakar abdullahi abu zaid dan bid'a ne yana cewa za ka ga cewa malami na suna dan bid'a ya ce kai ka karanta da yace ni na ya rufe shi da fada suna fada akan wannan maganas ina fatan fanci wani abin wayannan almadakhila su kuma abin da ya faru da su su yanzu su za su ce maka yi eh, tsarin da ba na musulunci kafurci ne amma kuma wa'azi akan wa'annan irin shugaban da kuma sun tabbatar ba tsarin ba na musulunci ba ne kuma fa ba kuma suna fi akan tsarin musulunci ba kuma musulunci suke gudanarwa ba sai ce kuma dole sai a yi masa da'a irin da ake wa alhakimin shar'i Allah sa kun gane su 'yan madakila tsarin demokradiyya tsarin kwamnisanci tsarin musulunci a ba shi bane ina fatan fahimta to kuma sai ce a to yanzu kuma ai da'ar da aka sai a ce to kenan ba hakimai bane shar'i wajibi magana lazimin ta dole ba hakimai bane shar'i dan akwai lawazim da responsibility da suke kan hakimin shar'i to su kuma wannan ba haka suke ba ina jin kun ji bambance bambance wa'ancan bambance bambancen wancan su suke karewa ba sa kare wannan abin. ina fata kun fahimci wani abu sai ce to kuma wajibi ne a masa biyayya irin yadda ake biyayya ga hakimi na shari'a sai ka ce babu lazimin biyayya ga irin wannan hukunci din sai dai a kalli mafsada da maslaha kamar da malaman na baku fata suka ce za a shiga ne a kalli mai maslaha me za mu iya mai ba za mu iya ba ina fatan fahimta abinda ba za ka yi ba Allah ba zai dora maka akan ka ba to sakamakon haka sai suka duban malaman sunna na duniya wa bil akhas musamman najeriya sai su dubi kamar malam awal albani kamar malam jafar mahmud kano allah ji kansu da rahama sai ce wa'annan mutanen wai suna wa'azi akan shugabanni don haka ba SN wato tunda suna magana akan shi wa'azi kan shugabanni cewa shugabanni sun yi ba daidai ba ga yadda ya kamata su yi ko an yi kaza an yi kaza sai ce wa'annan malaman wai sun zama yan bid'a sun zama khawarij ina fatan fahimta wa'annan mutanen masu badda'antar da 'yan albani da malam jafar su ne ake ce mene madakhila dangantuwa zuwa ga wancan almadakhali din kun fahimci wani abin ko har kuma suna ba da fatawa cewa kar a daina sauraron karatun malam albani a daina sauraron katukan kaf karatukan malam jafar ina fatan fahimta har suna ziga hukuma cewa a sa haramcin sauraron karatun malam albani a sa haramcin karatun malam jafar na ce aikin banza in an sa a najeriya kuma ya zaka da niger ya zaka da america da ake saurare ya zaka da kasashen duniya akwai kasashe sun fi ɗari na masu sauraron wani malaman ina fatan fahimta sannan an sa ta yaya za a sa wani dokar bayan gari biyu ga hasdis ga shi a waya za a sai za a nemo 'yan sanda da yawa kenan don kowane mutum sai an same kenan ko <laughs> eh ina fatan fahimta sai suna bid'antar da su sun kasa bambance abin da ake cewa khawarij da al da inkar da annasiha da al-khuruj da abuwa ne da malamai sun ta'arifin su daban-daban da haka malam albayin da ma jafa ba ba bane hasali suna kan daidai akan abin da muke tafiya akai wa'azozin da suke suna bigini ne akan maslaha da mafsada a yadda suka tsanci kansu a ƙasar da suke wannan abun su kuma waɗannan mutane suke wannan abun ba abin da suka tsina musulmi a Najeriya kap duk masu wannan abin tarkata su yan iska tsinannu ba abin da suka tsina musulmi a Najeriya me suka tsina yan damfara Yan damfara da neman a san su da yan neman barsewa kowa kowa ya ji daɗi a ce eh, su mutanen kirki ne ina fatan fahimta su ne su dubi irin malam jafar ce wai wai dan bida ne wai wai ha inna lillahi wa inna wannan wace irin musifa ce ma ina fatan fahimci wannan dubi irin malam jafar albani su ga mai wannan magana din kai irin wannan ba sai su jawo musifa a bayan kasa ba ma to wani abu da ke faruwa shine su wa'annan mutanen suna iya tsagalgale akan kowanne malami duk girmansa amma suna kaddasa irin wannan hukam ko da zalama ne fasaka ne kafara ne ina fata mun fanci wani abin a wasu kasashen hatta kai ga 'yan madakila suna zuwa su kashe malamai fa kuma bar ku ji duk mutumin da kaga yana hararar su malam jafar albani ya ce da su khawarij ne ko suna rana ba kana nan wata ranko sai ya ce kisan da aka yi masu ma jihadi ne ka jira ka ji mutum ya fara zai ce to kisan tun yana ce rahimahumullahu ta'ala zai zo ka ga yana janye wannan rahimahumullahu ta'ala din nan zai zo ya ce su suka jawa kansu su suka yi kaza suka yi kaza za ka ga wani lokacin ina fatan fahimta da haka muna kira ga yamma da haka su bi abu a ilmance su kallo ina ba su bambance abubuwan da suke da bambanci da juna ina fatan fahimta in kari kan shugaba ba wanda ya ce wai in kaya ka ya zama khawarjanci ba inda aka faɗa haka in kari kan shugaba cewa wai ya zama khawarjanci a'a an samu salaf su ringa inkari kan shugabanni ce nake abubakar da ya hauce a ma ma'atullah fa iza asaitu fala ta fala sama wala ta'ata au kama kale ke cewa ku mun da ne idan ba Allah idan na kauce ce ka ku mun da aka kumbe ya akan wani abin eh Umar ba di ga dinka ba wani saurayi ce ya zamu ji bayan ga abin da aka samu kai kai abin nan sai ce a kai yi bayan Abdullahi Umar ga yanda aka samu gashi gashi ce nake wa'azi a gaban shi aka samu na a gaban su ma ana ana masa inkari abin nan ballantana ba a gaban idansu ba min babi aula irin wannan abin ina fatan fahimta magabata duk da suka sha wahalhalu a duniya duk sakamakon inkari ga malamai ne imam malik ya bugu abu hanifa an kulle shi shafi an kulle shi ahmad bin hanbali an kulle shi suwa tsibin taymiya an kulle su duk akan menene akan saboda suna gawa shugabanni abin da suke so ko ko akan sun je sun masu nasiha kus kus kus kus akan mene madakhila akan me aka wayannan malaman ko ko duka wayannan malaman ba salafiya bane ba san sunna su waye malaman sunna to din aka cire wayannan ina fatan fahimta ita wannan magana har yanzu ban waye ta ba tukuna kan yan madakhila akwai niƙa da zan masu insha Allah ta'ala muna jira mu gama ganin su ne da inda suka nufa ta kuna akan wannan matsalar to wannan muna wajar da magana wa'in abubuwa don su sani cewa wa'annan mutanen da muke da su ishewa gaban a wajen nan ba khalifofi bane abin nan hatta wanda ya mun tambaya je to sarkin musulmi to da sarkin musulmi da shugaban kasa wane ne khalifan kenan yanzu ya kamata kamar mu ce mun san ba khalifa guda biyu ko da Buhari da mai martaba sarkin musulmi waye khalifa hmm? ya kamata wane ne kai kai mu baya a ciki <laughs> to <laughs> ina fatan fahimta to amma wasu maslaha ne shi yasa malamai ne suke bayanin a ciki kai dan tsako ta baki tunda suna jin haushin magana dan tsako ja baki ka shiru kawai eh ka tsaya ka saurari abin da malamai suka gaya maka so wannan magana muna wajahatar ita sannan muna wajahatar da wannan wa'azi mu zuwa ga yan waɗanda ke yan duniya civilized people da suke cewa wanda suke ganin sun waye yan duniya wanda aka fi cewa da suna yan boko duk da mu ma yan boko ne ko ba haka ba yawwa wanda ake cewa yan boko din nan su kuma ta ina wannan katin ya fuskance su ya fi shafa su a ƙarshe ƙarshen nan wanda sun koma suna ganin tsarin da ba na musulunci kamar ya fi dacewa da rayuwa da ake ciki yanzu to wannan tunan shi kuma kafirci ne jama'a tsarin wannan da ba na musulunci suna ganin shi ya fi dacewa suna ganin a bar kowa ya 'yancin shi suna duk wani ra'ayi da zo musu garbi wanda sai su maza su runguma su gani shine daidai kuma wanda bai wannan ba shikenan sai a gana cewa shi kuma ba daidai yake ba misali irin su ne za ga suna magana suka ji ana magana wannan kitabul jihad wasiyar eh, to ai an wuce wannan malam me yasa ake ta magana jihad nan ba zai gaya maka ai ba wata ayat da ake shafa qur'ani ma'anan sak ta kare ina fatan fahimta E to a yanzu eh, ya algaba ta wani wawan ma da ya same ni kuna ta magana bayi bayi malam a yanzu ba bayi a duniya bai kamata eh, wannan bamu bai kamata a share shi ba sai o oh, ka ji gaɓotari malam wa a share magana bauta ina fatan fahimta a share karatu akan wannan to malam yanzu kamar mutum mai mutane suna hawa yaya ba sa ai tarbiyyar su bai kamata kana ganin a takaice to ai in dai mutum ya bai ɗaya ma bai kamata haifa ba tun farko ƙwara ɗaya ma da kuke ta ko biyu kuma wa iyakance ku ne ba kuka iyakance to duk wani ra'ayi na duniyanci da ya zo masu daga garb wanda su western din sun gaji da wani ra'ayi suna neman mai za su yi ne fa sai mutane su ɗauka su ɗora a kansu har suna ganin tana in ka ce masu barin gemu wajibi ne sai suna ganin mene wannan ƙauyenci ne ma ya za a ce barin gemu wajibi ne shari'a musunci a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waffirul lihiya wa qassu shawari ku bar gemu ya zuba ya kata a magashi maki ko daddatse shi ko dai ku siɗe ko ga da hadisan zo akan haka din yana ganin menene wannan ƙauyenci ne in ya ga wani ustazu da wandan shi iyakar kwauri. annabi ya ce izarul musulmi nisfu saqaini in ya ga wani ya sa wani sai ga wannan fa malam wannan ba tsanani bane ina fatan funci wani abun saboda ya gamsu da irin wancan rayuwa da ake gani so irin wa'annan ra'ayi wa'annan ba daidai ba ne muna so kan ya waye su tsaya su nazarin dukkan tsare-tsaren da kyau carefully kowa ya zauna da kanshi na tsare gani shin tsare-tsaren da ce zo ne daidai ko ba daidai ba shin mutum ya zauna bai da aure yana iskanci ya sa sai ya samu aiki kaza kaza shine fi daidai ko ko ya aure ya tashi da da zai tsaya da rayuwar shi arziki a hannuwa ake mutum ya iyakance kanshi ya'ya ko ya haƙuri da Allah ya sarrafa shi Allah da ya ce mana wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum karkashi ayanku saboda talauci dan mu ki azata ku da su ba ku ki azata su ba duk wanda ka ga ya baɗin shi wani abu Allah ne ba dan kawai ya biyo ta hannun shi ne ina fatan fanci wani abu so yuna suna daga cikin waɗanda muke ganin cewa wannan katin zai kalle su da kyau su daina kallon wani tsari ya fi tsarin musulunci a wallahi babu wani tsari ya kai tsarin musulunci ko muna kiran duniya ne gaba ɗaya ta zo ta rungumi tsarin musulunci a najeriya 'yan majalisu da sanatoci muna kiransu zo su kalla a ba su shawara tunda tsarin demokuraɗiyya ya kasa maganin kidnapping ya kasa maganin boko haram ya kasa maganin kaza to zo su nemi shawarar tsarin musulunci su dan kwatanta a gani a kai majalisa ce to tunda wancan tsarin ya kasa a kawo ga wani sabon tsari ina fatan fahimta a kwatanta a gani kaga tsarin zamu ce duk a fara rufe gidajen giya kenan duk gidajen mata na karo duk a fara rufe su tukuna dan ne ne ma'awa na 'yan iska hotel gidan karuwai gidan shashaye nan ne ma'awa na wani dukkan 'yan iska ruwa a fara sassoke su tukuna duk za a kawo malamai za su ba ku tsarin duk za ku fita daga wannan matsaloli din da haka kiran da muke kenan ga duniya muna fatan wannan karatu zama ya fa'idanta Allah kuma ya sa albarka a ciki tun da abin ya juya zama kamar muhadara duk da ba ka aka shirya ba amma dai bari mu je ko akwai tambaya ɗaya biyu da lokaci ya ƙure na in babu sai mai addu'a mu tashi to Allah sana sani wannan mutum da ake kira da na riga na gama ba da amsa a kan shi yi wata tambayar ko ban ba da amsa ba na ba da amsa a kai zai ka wata tambayar za mu amala za mu ci gabar kallon shi a matsayin sultan sokoto saboda ya gaya mana an ga wata ko an ga ba a ga wata ba amma mun san ba abin da ke tsarewa a cikin musulunci ba zai kai ko ka cewa an suci musulunci ya ɗauki mataki a kai ko sa 'yan sanda je su kama ko su ruka ba da wannan dokoki din a hannun shi amma saboda ka a zama cikin fauda a irin wani abu sai a me biya akan wannan abin duk da muna da wa'azi dami akan wannan matsala musamman ganin wata dan tunda abin ya zama dirkani a ciki musamman ku duba wannan shekarar yadda aka ce wai gaba ɗaya da ganin watan masu lissafin falaki aka aiki tun kafin a ce azumi ya raba wai har an sanar da cewa ba za a ga wata ba da haka duk wanda ya mai tuba aikin banza yi da aka dame shi ne cewa musulunci bai daba shi ne aka ce to eh, tasliman jalim ku je ku duba din kuma aka ja ka duba wanda suka ce sun gani ba a saurari su ba ina fatan fahimta da haka a tsari na musulunci ma ba a ijimayar umma ne cewa ba a amfani da ilmul falak irin ma a wajen tabbatar da ganin wata ko faɗo ko ɗaukan azumi ko aje shi ko kuma arfa kuwa ba a yi haka ijimayar al'umma malamai musulunci ne gaba da ba amfani da wani abu illa akhirin ibn wa man shadda shikenan kawai daga baya su kuma ina fata mun fahimci wani abu don haka yana nan a sultan din shi kuma muna martaba shi mai martaba sarkin musulmi har Allah zai kai mu lokacin zama in actual ko kuma zama gaskiya Allah sa mu dace to abin nan to to jama'a wannan bawan Allah yana barin addu'a cewa mahaifiyar shi ta rasu to muna mata fatan alkhairi Allah jikanta da rahama Allah gafarta mata Allah sa ta huta Allah ya yafa laifukanta na ganganci da na kuskure da wanda ta da wanda bata sani ba da wanda ta bayyana da wanda ta Allah ya yafe mata Allah sa jan firdausi Allah makoma abun ta bari Allah masa albarka sannan akwai wani da na kira kwanaki dan nan kusan kamar dan nan makaranta ne shi ma Allah mai rasuwa malam Usman Sokoto wani mutum wanda yake kawo malar littafan samir bulugul marami mai khadijin nan wani yakan zo ne sati ɗaya kwana biyu kun gane shi ai to Allah ya masa rasuwa jama'a Allah ya masa rasuwa na kira shi na ga kwana biyu ban ganin shi ne sai na kira shi sai mata ta ɗauka take ce min ai Allah mai rasuwa to muna fatan Allah ji kanshi da rahama Allah gafarta masa Allah sa ya huta Allah ya kauda kai akan dukkan laifukan shi gaba ɗaya Allah sa aljanna firdaus da makomansa zar'ar da ya bari Allah masa albarka Allah tsare zar'ar Allah sa masa albarka da dukkan sauran mamatan musulmi namu da na wasu duka gaba da Allah gafarta musu mu kuma in namu ya zo Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu mutu da imani ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka ɗora mu aka abin da yake daidai ka ba mu ikon mun daidai din ka nuna mana kurakure da abin da ka ba mu kon kauce wannan kurakure da ba daidai ba Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka dawo da musulmi cikin su kan addinin su na gaskiya Allah duk wanda ke da bukata cikin mu Allah ka biya mana mu wanda suke da matsaloli Allah ka yi mana magan matsalolinmu wannan makanta ta mu Allah ka tsare ta ka sa mata albarka manufofin da mala albani kafa makanta na Allah ka tabbatar da su duk wata manufa za ta karo da abin da ya ka makarantar da shi Allah ka tarwatsa ta